إلى الأصوليين ولن جمهور معلمان أصول يجوز بيان المتواتر متواتر بيان التواتر إذا حلقت من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأخبار الآهاد ده حدثا آهاد ويجوز بيان المنطوق بالمفهوم أنا إيا أفسر منطوق بالمفهوم منطوق شافي لأني أنفر تاشي كما أزود مفهومي يهي بيان منطوق وبيان المفهوم بالمنطوق كما ذا يفسر مفهومي لمنطوقي وبيان المنطوكي اكني بيان المنطوكي بالمنطوكي وبيان المفهوم بالمفهوم نو كده ويجوز بيان المنطوكي بالمفهوم شين يفرقوا يا الله سيدنا بيهم غدا كده to na farko almantok bilmantoki amma a ina yake a ciki a waje ne na ukwata ko eh misalu a ainihin bayanul mantoki bilmantoki قال الله تعالى إلا ما يتلى عليكم في مؤرد التحريم nan an zo wajen gabatar da abin da aka haramta shi wa hada mantukun wa hada bayin bayyano shi mantuki an bayyana shi da mantuki da mantuki mithluhu wa huwa qawluhu wa huwa qawlu Allah ta'ala حرمت عليكم الميتة والدم والدم ولحم الخنزير وما wanda aka ambata shi ga wani Allah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasiha wama akala sabu da abunda namun daji suka kashe illa ma zakaitu kanin ta sai dai abin da kuka yanka wannan kamar halatta wa ma zubiha ala nusubi wanda aka yanka shi akan gunki kam kila ko dandamolin ɗaki kamar yankan da ake a sabon gida ma Ya shigo nusubi wa an kaf taqasimu bil azlam haka nan ku nemi kafanku da kibiyoyi duba ke dalikum al-yawma ya'isa alladhina kafaru yau kafirai sun fitare ko kuma kuka tsorata har na sun ji tsoron ku sun tabbatar da kun gama ƙarfi maimakon ku zo ku haɗa kai ku ci gaba da samar da abin da kuke nema sai tsoro kuma kama ku sai kuka koma gefe kuka gudu kuka basu ya yi sallazi da kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawun jama'a na'am kak ku ji tsoron su ku ji tsorona al yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نايا دمكم مسلمتي نيتي الدين يعني من ايش الرسول نعم ومن اضطر وانت بفاتا تشاماشي في مخمصة أن يموى متجانفين kayan gaira musa janifi kuma ba anna ije yi ba ba mai zunubi ba yin ismi fa inna allaha rahimun Allah mai gafara ne mai jin kai hmm. Eh, bukata ta kama mutum amma ba ɓarna yake ba ba sabon Allah zai yi ba ba ga wanda ya tafiya ta sabon Allah ba zai ci mushe ba to haka amma abin da ake magana bayanin mantoki da mantoki. wanda aka faɗi ga su can guda wasu an ja musu layi al mantoki bil mafahumi ibarakawo al-mafahumi bil mantoki shine na biyu al-bayanul mantoki bil mantoki to shine wanda aka fara yi a ayar bayanu mal mafahumi kuma ina gaba ba kuma guda hudu duka sai an yi bayanin kowanne yanzu an yi na uku a wancan bayanin masa wata abu na fito inda jama'irul usuliyya ya juzu bayanul mutawatir min kitabillah littafin Allah shi zai bayanin mutawatir sunnan manzon Allah tana bayanin mutawatir wa sunnatu nabihi da akhbaril ahadi wa yajuzu bayanul mansuki bil mafhum hatta azwa yana ciki imma dai bayanin qur'ani da qur'ani da imma bayanin wannan ke ba hmm? sakon karatu eh, abun da kafin ke nunawa ai ana neman idan ba mantoki ya zo a kulle to mantoki bai iya ana iya bayanin mantoki da mafahumi shi ma tun da ba ana magana saɓani mujimar fa ake magana kakkamanta da mushkil ana iya bayanin mafahumi ma da mafahumi zai fayyace to shi ne abin ake so a cimma shi ne ɗauki kaya shi ke nan to bayanin mujimal ne tun da mujimal ba kawai an yi tarihi ta ambata nan ba Ka ga to mai mutuwar dole sai an yi bayani to kaga zai samu bayanin ta waɗannan hanya guda hudu wa imma mujmali ne amma mantuki ya fidda shi ko mafahum mantuki ya fidda mantuki ko mafahum ya fidda mantuki haka dai an